wanda ya zo daidai da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladi wannan shine haɗuwan mu ta biyar ko ko ta shida haɗuwan mu ta shida a wannan masallaci a abdullahi ibn abbasin na abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu idan ba a manta ba za mu tashi a bade na hudu babu ma ja'a fi buluki shamsi wa kasafin laifi wannan aya tana da alaka sosai ɗari bisa ɗari da maganar lokaci don haka malam zai kokari ya ya da magabata sun fasar ayar malam ya ce babu ma ja'a fi duluki shamsi wa ghasaqi layli babe na fassara ko ko batun da ya taho game da me fassara duluku shamsi sannan me fassara gasar kullaili wanda suka fito daga cikin suratul isra'i inda aka ce aqimi salata duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda to wannan ayat ne fassara duluku الشمس ليه فسرت ذات الليل ka tsaye da sallah lokacin da uluku shirku sannan ka tsaye da sallah lokacin hajjatin laili ko zai fasfar su قال حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ألوك الشمس ليلها وانا حديثي دقى مالك دقى نافع دقى عبد الله بن عمر مالك من دي صيشي في الطبقة الثانية السابعة نافع في الطبقة الرابعة عبد الله بن عمر الصحابي الجليل وانا شكرت هنا كسا كسا كان امام مالك بصحابي مصورة شين نافع شي عبد الله بن عمر كان يقول يا كسان كينا فسر آية النم إن يكيت دلوك الشمس تيت أبدا أم أنت دلوك الشمس ميها كركتا ورانا دلوك كركتا وكينا كينا yi salata ka tsaye da sallah li duluki shamsi li nan mahadar suna cewa ma'anarsa inda li duluki shamsi wato inda duluki shamsi ni addulu wato inda mai maili idan rana ta karkata ma'ana kenan idan rana ta yi zawani tsaye da sallah wace sallah azhar da la'asa sai kai azhar yana ana yin azhar ba'da zawali shamsi sannan bayan kuma taki bakwai sai kai asar ita ma tana cikin ana yin tafa da zawalin shamsu duluku shamsu ga la'asar da azbaha sannan ila kasafin lai shi ma za mu fassara shi shi ko lokacin magariba da sha'i kenan sannan ne wa qur'an al-fajr sannan lokacin asuba kenan wadannan lokuta su ne lokuta guda uku lokaci na azar la'asar tare ka tafiya lokacin maghrib da isha'i tare ka tafiya lokacin subahin shi kada yake to haka dai muka samu kuma hadisin ya inganta ta hanyar sanad illa dai ga diba tafsirin abdullahi ibn umar na abdullahi ibn umar shi kuma sahabi na ba mu sallallahu da wasallam bane ko saboda haka hadisi mawqufun kan haka kuma ana karba ko ba a karba ana karba saboda ya danganci luga ko haka ba dama idan ya danganci luga wanda harshe na ya koya ma haka nan sahabi ya fassara su wannan mawqufun na kai ne ba marfu'un na ba kuma ta yi saboda ni saboda duk ahlul luga sun yi ijma'in kan cewa talaka ya da luku ne bi ma'ana ma ya yamilu maina haka Abdullah bin Umar ya fassara daidai kamar da aya ta kamar jikin mun fahimci wannan da ga masanin hadisin ya inganta to hadisi na gaba an wa haddathani an malikin an dawud ibn husayn عن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفجر وغرق الليل اجتماع الليل وظلمته تشوف واقع عبد الله بن عباس يكي fassarawa kenan يوقف akwai arzikin sosai game إذا hadisi idan muka diba za mu gani da hadisi daga Imam Malik rahimahullah ta'ala an Dawud ibn al-Husayn daga Dawud ibn al-Husayn Dawud ibn al-Husayn shine Abu Sulaiman al-Madani suna cikin tabakatu sani hadisa ta shida tabakatu sani zara guda a tsakanin sa Imam Malik tunda Imam Malik cikin tabakatu sani sai dai shi a dawun din kayan karfi a kai ne gane da ne gane da zama ne fika ibn ibn abi hasan da abu dawuda da yahya madini da ali madini ali ibn al-madini dukkan sun kace hadithu an ikrima manaki su hadisan dawud ibn al-husayn wanda ya roto daga ikrima maula abdullahi bin abbas ko dukkan su karai ne ba a tabbata shi da dawud bin kusairi din nan in dai ga ikira bayan waito ba a taba abu hatim yana cewa an dalahin imamu malik sau da yawa game da game da ruwaitowa ga dawud bin kusairi saboda dawud bin kusairi a wajen abu hatim zai yi shi gare zai yi ana ganin me yasa imamu malik ya rawaito ga dawudu bin husaini wannan suka kumanta abu dawuda da ali madini sun wasaka shi amma wa amma abu hatim ya ce da'ifi ne nasa'i da ibn tibana da istihaba suka sun ta hicewa ne sun ta hicewa dawudu bin husaini din nan tigana in ban da ikrima in bai ce daga ikrima ba haka nan ibn hajar ya ce yace Dawudu ibn Husayn huwa Abu Sulaiman al-Madani al-Amawi maulahu yace sikatun illa an ikrim sikatun illa an ikrima in yace abin da ya faɗa ma daga wani ya roto hadithu mustaqima in da ikrima yace kuma dan gaba da higare ba fa akwai wata alaka ta malaman hadisi aka yi wannan a ce wani duk abin da ya roito hadisi ne ingantacce na in ba ga wani ba wancan wani shi ma ingantacce na ba tuka ta ba amma alaƙar su an ka duba zamantakewa su an ka duba tsawon zamani ko rashin tsawo ko jituwar ko rashin jituwar su ina ba ta mu gane wannan shi yasa alhafi a cikin kulasa tashi yaka cewa an tambayi imamu malik wai me yasa an ga Dawudu bin Hussein an ga Sauru bin Zaid da irin su aka jera mai ire-iren su kuma alhali kafin abin da aka cewa game da su domin abin da Imam Malik ta hanan tun yanzu ya ruwaito kansu ko sai ya ce abin da ya sa dukan waɗannan da sun ka ambata la an yakhira أحدهم من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذب كذبا dukkan kuɗaɗe sun ka ambata ya faɗo da sama zuwa ƙasa kai kai ya mutu ya yi mai sauƙi da karya dukkansu wato ya tajriba ta yi sarrafa ya yi mi ya yi cewa ɗaya daga cikinsu yana da wuya ya karya ila fahimta to wai shin da wuce bin kusaini din ni yasa ana tuhuma ce da wani abu a imamu zahabi na cewa da ibn husaini kana ya zahabu mazahaba shurati abin da yasa Dawudu ibn husaini din nan shina da ra'ayin khawarijawa Dawudu ibn husaini khawariji ne shurati shurati yace shuratu wa shuratu firqatun min firaq al-khawarij shuratu din nan wata kungiya ce daga cikin kungiya khawarij yuhsinun al-hadisa sun iya ba da labari wala ya kadibuna ba su kariya su waɗannan ba ba su kariya in za su ma labari gaskiya abu da sada ba su kare kasar kawani sun tare kariya ritarta to haka duk yana da ka'ida kariya shi gare ritarta kaga bai ta wala ya yastakiluna amwalan nasu ba su cin dukiyar mutane ko aikin hukuma ba su yi walakinnahum matsalar su yusafiru na ashabar ma'aikata kai sako zahida da kai sako kafir wa yaqulun suna cewa kun kuffaru ni'ima ya kuffaru shirkin duk wanda ya saba ma Allah kafiri na ya ni'ima Allah Allah ya mai ya kare shi babban matsalar su wa yatabarrauna min Usman wa suna ganin da mu Usman bin Affan da Ali bin suna ganin an sun bai ana wasu abubuwa duk kayan lahi kisa kawai a gayi to sun ga lokacin Usman bin Affan ya Affan ya dan sassauta duk masu zagi ne masu kaza masu kaza cewa yake a kyale su a basu da Allah Ali bin Abi Talib shi ma da ya biyo ba ya ɗauki irin wannan dabi'a to suna suka fita daga Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib malam yace wala yakhfa ma fi hadha al-i'tiqad min al-tajri ala al-laymin zawi sahaba al-karim yace wannan matsalar lallai na Usman da Affana da kowane musulmi ba ta koyuwa na cewa laifina shi la fahimta na cewa laifina radiyallahu anhu ajma'in su sahabbai kenan shi la fahimta kan haka sai kenan a shekawari jawa dama manya-manyan kungiyoyi guda guda hudu na daga gare su duk kowace kungiya ta shiga ko ka ce kawari ko ka ce shi'a ko ka ce kadariya ko ka ce murjiya waɗannan su ne asalin ƙungiya ko ƙungiyoyi na ɓata a cikin addini duk wani zahiri ba kai wani zahirin addini wani zakewa cikin addini ba a kai kawari sannan ne in ƙarin zagin sahabbai na shi ke in ka shiya ka kare. ko ba haka ba kadariya la kadara su kadai ba sai da Allah ba duk abin da ya faru kai na babu ruwan Allah ko ba haka ba al'amru kullukum ko ba haka ba ba ka ba da hujja da cewa kaddara ko wani abu kuma in ka aikata da yi na shiga wuta ko Allah ya so ko ya ki dole siyasa ka komi sauke ne da ita kuma in kai abinda ka sa ka aljanna komi ga Allah bai so ka aljanna dole siyasa ka aljanna ka zo ga baka ba hada gida ko sannan da murjiya waɗannan kungiyoyi guda hudu su ne tafarra'at min husaraku duk gaba da faraku tsala to cikin Dawud bin Husayn ana tuhuma ce da ra'ayin khawarij shi sama ibn hajar yace a cikin takaribu da yace ga wujubul husayn sai yace ni sai yace abu sulaiman yace al-madani yace al-amawi maulahu sai yace sai katul illa an ikrima sai yace mi wa rumiya bi ra'ayil khawarij wa rumiya bi ra'ayil khawarij an shi an tuko shi da ra'ayil khawarijawa amma dai imam malik shi kare ana kafa hadisi ne shi yasa abu hatim yace laula malikun la turika da wutar kusaini ba bi ba malik ya wato hadisi ga yawon kusaini ba da ba mai kasar karatu da to sai imamu malikin shugaban muslimina ko ba haka ba shugaban mu'tadili na sai wato hadisi ne ko ba haka ba Ka kaga wani zahiri zaka kai karayi kan haka sai ya zanni sai ya zanda wudu sosai da hasibun nasira ta wacce hanya ta imamu bukhari da kai ne sai wato hadisi ne

sai ka cewa haddasani shine hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari uku tamanin da biyu haddasani ya haya ibn khuzza ibn khuzza akhbarana malikun kun ji ba shi wannan malik akhbarana malikun an dawud ibn al-husayn shi dawud an abi sufyana مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيع العرايا fi khamsiha ha min tamrin fi ma duna khamsati aw sitti idan kare sai da hadisin ka yana da ta hausu bin nasira shi yasa dai sun kaga ma dawud bin saini kuma ya zamba a so hadisin imam malik ba kanan ina fatan mu gane to sai mu ci gaba matsala ta biyu matsala ta biyu sai mu ce hadisin in ta dawudu ta ya tsira ko to a gaba ala sai yace a khabara ni mukbirun wani mai bada labari ya bada labari a khabara ni mukbirun wani mai bada labari ya bada labari to nan sai mu tsaya da ka'ida a khabara ni mukbirun an yi ibhali ko an boye ɗayan biyu ko dai mu yi bincike mu gano wane na in mun gano wane na sannan mu san matsayi ne a layin hadisi in ya cincinci a karfi hadisi ne a karfa in bai cincinta ba a aje ko sai kenan ko kuma ni ko kuma in ba mu gano wane na ba hadisin har yanzu na da matsala ba a karfa duk mata guri na a sabara ne kudur ina fata mu gane wannan to sai mu ce a khabara ni mukubiru dinnan ibn abdullah ya fassara yace mukubiru dinnan huwa ikrima maula abdullah ibn ibn abbas shi ne ikrima kan haka inda shi to matsalar ta kuma ta dire ko mun ce da wujudul husaini ke kafin illa an kiri ko to wannan a habara ni makobirun ko kiri? haka ibn abdulbar yace haka sayyidi yace haka duk malaman masu fassara muwatta imam malik kuka ce makobirun din nan ikirima ne ina ba ta mun gane wannan to sai in in kira mani an samu matsala hadisi ya tashi daga zama da ingantacce ya koma da iki ko kamar yadda ibn abdulbar ya ce da sauran masu ta'aliki ko shalli kan wata imam malik cewa suka yi ma hatta da abdurrahman sayufi a cikin kanun hawalita nashi ya ce kowa ikirim to in haka ne to hadisin kuma an kuma samu wata matsala domin ce da wudu bin husaini sai katin illa an masu ikiri ma ne kila fahimta haka ta hanyar sanadin to shi na in kace ko ba ikirma bane in kace ba ikirma bane to sai mu ce mukubirun ya zama da gudu ba a ma san shi ba ko to hadisin kuma ya wani gari har yau waje ba ita an gane wani sai dai hadisi in muka fassara ko ko abinda aka yi za mu ci fassara ita ce kuma ko ba haka ba sun ce waye anna abdullahi ibn abbas kana ya kulu abdullahi ibn abbas ya kasance yana cewa duluku shamsi abinda amma ana duluku shamsi idza fa'a al-bayt idan inuwa ta karkata fa al-bayt kusan yana da kusanci da mala malaka shamsu fa al-bayt kun ba al-bayt mun ce inuwa ko to illa dai ya sa can hadisin abdullahi bin umar ya sa duluku din ga shamsu kamar da sun qur'ani shi ko nan ya sa duluku din ga fa'in in wace to abinda mun ka samu na kai wa gasa layl da duhun dare yace ya duhun dare ijtima'ul layl ta haduwa dangamuwar dare wa zulmatuhu da duhun dare shi amma na ghasaqul layl ala kulli halin hadisan hadisi da'ifi ko ba haka ba hadisi ya waye gari da'ifi min haythu sanad bangaren sanadi na shi ko da an ce ibn abi shayba ya ruwaito shi imam al-bayhaqi ya ruwaito shi in an kai karo karo sai su ce hasanun da ghairi ko amma in ka ce hasanun da ghairihi ko sahihun da ghairihi to in babu gairu da hamila na ko ba haka ba to anan dai hadisin da'ifi na in an karo karo sannan a samu hasanun da ghairi ina fata mun gane wannan zan iya cewa tun inda muka faru har zuwa yau yau da muka samu gwani ko a cikin ka'idar mu ta biyar sanadi yau da muka samu gwani kuma idan kana hasi kana bincike ka kawo wanga hadisi kana nuna kuma na imam malikin na muwasa imam malik kai adalci sai ka ci in ka kawo shi ka ce wa fihi bu'afu ciki akwai rauni wada ka'ida wada ibnu hajarin ka ce a cikin bulugul marami ko ko kuma wa fi isnadihi linu ko ba haka ba ko ko karshe ka ce hasanun kai da jin haka mai saurarin ka ya san in shi kadai na ba to sai mu komo bayan ba da wata fa'ida wane ne ya ce a kabara ni mu kubiru imam koko ko dawo da bin husayn eh da bin husayn ko kan ko Allahu akbar wannan shi an ce kan karakal al-awwal lil-akhir zai yawa na farko zai bincike zai bincike ga abin da bai gano ba na baya gano yau ga shi dukkan almajirai duk mun gano cewa a kabara ni ma kudurin da wani mutum bayyana amma da mamma maki ibn abdulbar a cikin istilkar da a sayuti a cikin sayurin hawali sai ce a kabara ni ma kudurin a kama malikun ismaku wai malika cewa ka malik ya ɓoye suna ne na shi ya danganta cewa a kabara ni kubirun imamu malikin na shi ya koyi shi an fahimta shi yasa daga baya baya masu bincike sun ga cewa ibn bar ya yi kure a nan sai shi ma bi shi bai ta hakiki ba sun ka ce duka imamu mali ya ce ne ni kubirun aka ce in ka ce haka ka jingina ta dalili da imamu malik oh, kenan ya san dawo ibn husaini idara wa an ikirma akwai rauni sai koyi ko ba haka ba wannan suka ce fa malik kafin da kada malik ya wuce ma wannan yake da ina fahimta sai suka ce ya ma za ka ce imam malik haka ina kawo dalili yace abin da yasa kana imam kana katuma ya katumu ismahu likalami abu likalami sa'ir min sa'ir yace abdullah yace imam malik na boye ikirma in yazo sunan ikirma sai ya saboda rashin jituwa ta shi ikirma da sa'id bin musayyib ya kasance suna kan rashin jituwa kun san matsalar malamai ko ba haka ba amma ya kasance an ka tambaye sa'id bin sa'id sa'id eh, ibn sa'id wata hukunci sai ce a ah, shi ban san shi ba sai ga wanda ya ce ya san komai faɗa yana mai kira sai ce ni ban san wata amma sai da wanda ya ce ya san komai kasan kace haka akwai wani abu ko ya an ka ce wa kana malikun ya katumu ismahu li adli zalika amma ta muka ce haka ne ba haka bane Dawud ibn Hussein ya koyi Malik ya yi adalci wanda Dawud ibn Hussein ya faɗa mai haka ya faɗi Dawud ibn Hussein shi yake a kabara ni mu kudur shi ko ma Malik kawo shi haka nan sannan kuma mu tsara tabbatar cewa ba Malik ya haka ba inda Malik shi ta koyi sunan Ikirima ko ina ba bai bai na shi a wani wuri sai mu ce a ina kila da Allah a gurguje a cikin bid'a Abu domin na bade, tunda ina da kafin ya kusa tsayawa a domin na bade na hamsin cikin hajji da wanda littafi ne na sa a lambar bade babin kai ne ba lambar hadisi ba kana iya gido sihiri sai ka dibi bade na hamsin ne ya ce. Bade na hamsin za ku samu babu man asaba ahalahu qabla an yi yusiba an gane to cikin babin kadiba hadisi na biyu kun gane duka wa haddathani an malikin an aur ibn zaid tili an ikrima maulana ibn abbas inda imam malik ya ko sunan ta nan bai bace inda dun dalisi ko koyo zai saboda haka kenan ka'idar san wane ne koyi ta wudu bin lokacin ba imam malik ba dun inda gudun wanda an kace yana gudun a ce ya fi suna ne zamanin da bari saboda haka imam malik duk inda ikirma shi ko yana faɗi ne saboda ikirma sai kasu faqihun sabtun haka imam ibn hajar ya ce abin da aka jingina ga ikirma na cewa kaza na cewa kaza ƙaryata ikirma sai kasun fakihun, sabtun ehin yace mi ibn hajar ya ce alimun tafsir ma ya san tafsiri mun san almajirin imam malik na kan hatta yi abin da ikirma almajirin abdullah ibn abbas haka kan haka dai hadisin dai na wannan dan matsaloli ina jin mun warware su ko yawwa a gurguje babu jami'in wakati a gurguje yanzu mu yi taro taro ko ko mu yi tankaɗe da rekaya da duk maganganun da mun kai cikin hadisan da sun gabata me ya kimar lokaci mun ci an yi a farkon lokaci annabi ya taɓa sallah farkon lokaci ya taɓa sallah ƙarshe ya ce ma bai da hada ne wakatun shin sallah farkon lokaci ko sallah ƙarshen lokaci me ya fi ko sallah tsakiyar lokaci me ya fi sannan akwai wani muhimmanci ga wasu salloli da an fi sunayen da wuri-wuri da da saura حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديثي في أكثر مسجد لا هدية في حديث إمام مالك باب وانا وانا da ka ce malik ka ce nasu sai ka ce abdullahi bin umar sai ka ce manzon Allah tsakanin tsakanin malik da annabi mutum biyu da tajiji guda na nasu sai ka sai ka sun sabtun ko dawa da sahabin manzon sallallahu alaihi bin umar an tambayi bukhari Wane ne sanadi kasirin ya fi inganci duk cikin isnadai ce malikun an nasu bin abdullahi bin umar duk isnadin da duk wani inganci wannan kenan kamar ni yace nan malik kamar ya jaye labule ya rega ya ga annabi ko nafi'un abdullahi bin umar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alladhi takuntuhu salatu al-'asr fa anna ma utira ahlahu wa malahu to a san muhimmancin lokaci alladhi takuntuhu salatu al-'asr wanda sallan ta'asar ta kuce ma har rana ta kwa ya kada mu fasara saboda ruwayoyi har rana ta faɗi Allah da aka kuma yake haka anna ma a halabu wa malahu haka yake cikin ciki hasara da yayi sai dai take kama hasara wanda da iyalai ne da dukiya ce gaba da an ka halaka su a ce kana da dukiya kai miloniya sannan ga tiya ga mata da kanne ga komi kaddara ta samu gaba ɗaya rannan an kai bonde ɗin su gaba ɗaya sai ka rage duniya ka zan wucuru wucira ka zan wucuru irin wannan bakin cikin to haka daidai kan bakin cikin karar sallah ka ta wuce ita tana da hankali ko bakin cikin kuce wannan asar daidai kan bakin cikin kuma ko ɗan ka guda mutu ko mata ka guda ta mutu to bakin cikin daidai wa daidai fata annama wucira wucira suna fasara shi kuntu zi'a suna fassara shi hulika kamar an halaka iyalai ne kare an kuma halaka dukiya ce gaba daya bakin ciki da in yanka abin da za a ba wadda sun ka samu salar asar cikin lokacin da shi ko ya ta wuce bai ba wannan bakin cikin da zai kamar haka a shi kaga a cikin lokaci yana da babban muhimmanci وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حدثك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا قال عمر أقصت مالك يدي يحيى ابن سعيد الأنصاري من الطبقة الرابعة روى عنه الستة هو السبعة دبالي يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من رجال البخاري ce anna umara hadisi ya kace dun ya ibn sa'id ma adaraka umar irsi kan haka ta hanyar sanadi hadisin munqati' al ba eh eh yasa suka ce ni suka ya ruwaito shi sannan sai haƙi ya ruwaito shi kuma ya kawo ba mhm. sai dai amma anan ya zo saboda haka ya zama farrad in kuma ya cikin a da imamu Malik a wannan siga amma akwai dai siyas ko ko akwai hancin da sauransu na cewa Umar ya ya wannan hadiyar ta faru ina ga zama Ali ne ko ba ana cewa farrad da imamu Malik ko na ba ta kanan eh farrad da imamu Malik na imamu Malik ya zo da wannan saboda hadisi na mun kafiru يا ابن سعيد يبكي أن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وترانا انصرف من صلاة العصر يا داود صلى العصر الشيعة بعد صلى هنا جوا هنا يكوا تكشم مظلتي فلقي رجلان في أحد دواني متن متن النن لم يشهد العصر ويقول صلى العصر bai الشيخ sallar asar cikin jami'i ba ya shi ko yana hangari ba yana masallaci قال عمر عمر يتبعت ما حبسك عن صلاة العصر لخلاص لك sai ka baka samu zuwa sallah asar cikin jam'i ba dan cikin jam'i aka zargi ne hada kara lahu hada kara lahu rajulu udura sai wannan mutum ya ambata ma imam malik wal uzuri قال عمر يا يا يا عم تام عمر بن الخطاب عذري قال عمر عمر يكفي من سكت خرج هذا أفتح أم فتر أفتح كما هكذا dan wasu ruwatu ko kuma wasu mawursara suna cewa wane ne wanda bai samu sallah asar ba suna cewa Usman bin Affan amma ka haɗu daga fasuwa fassara mutane suna cewa haka nan ko wata ruwa suna cewa haka nan ibn abdulbar ya bai da kan raddi da wannan maganar yana cewa ba a taɓa samun usman bin affana ya jinkirin sallah ba yalla dai wannan la'allahu kaidu bil shi'a ko ba haka ba yace ai shi'a naka sun samu wata ikawa su sakewa su sake usman bin affana kan dai cewa yayi falaki ya rajulan wani mutum ya mutum kowa ne ne ko ba haka ba to ya aka fakkar nan kana ya haya kana maliku shi ya haya din da yace to muna nan da muna karatu imam malik sai muna fassara yace wani kana ana cewa ga lugha ko ga magana cewa da gobe ana cewa da kulli shay'in wafa'un wa tafi dukan komi na da wafa'un na tafi wafa'u shi a kishi ya tafi in ka gane wafa'u to kishi ya tafi wafa'u kuma cikawa ko abu ya cika daidai jim ya ciki ko yan ka ce kuma ta dubu kishi ya ce ta kenan na ma'ana bi ma'ana وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه كان يقول يحيى بن سعيد يلا سيو واي من يحيى بن سعيد تاج الدين اكو يحيى بن سعيد من بكر الراجع يا وشي كبار فتوى واتي كباسو يكفي المصلي يصلي الصلاه وما فاته وقتها ولا ما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله إن جي حيا بن سعيد يتي إن المصلي ما يصلى ما يصلي الصلاة إلا يصلى تقول يصلى كو الظهر كو العصر كو مغرب كو إشائي وما فاته وقتها كما لوكتين دي يصلى نن باعت شوى لوكتي ياوتي ده كنت باعت شوى لوكتي ياوتي misali sallar azhar ta shi da ka zo misali kai da sallah kare uku misali ko la'asar ta kai ta karhe biyar misali ko ko isha ta kai ta kare nawa kila kai ta sha biyu dare ko ko kare ɗaya misali ko za a cewa lokacin ta ya wuce amma wala ma fata min waqtiha wallahi am dinan da mu kasance ko kama fitta daɗi. abin nan da ya bari ya kushe na rashin yin ta farkon lokaci na rashin yin ta lokacin da ya dace wannan lokacin da ya bari a fadalu ya fi girma. أعظم يا في جرمة أو أفضل ويا هم مهمنك wa أهله وماله sai da dukiya ta da iyali ka yi sallah muna ita kana sallah amma sai ka ce lokacin ce a ah, lokaci bai ta ba amma wallahi gara basa da kabbali ba kai ta batun ɗazu ya wuce gara basa iyalai ka da dukiyarka ko hasarar da kai gara gara ka hasarar iyalai ka da dukiyarka hasarar da kasan ta ba kai ta ba yanzu ina ta mu gani muhimmancin sallah farkon lokaci shi wannan hadisi ka karanta da hadisi na fatawa ce kai hayat min ba'idin ba hadisi na ba hadisi bai inganta ba game da haka fahimta ba hadisi bai inganta kan haka amma fatawa ce kamala ya hayat min ba'idin tabi'ina ba sahabi ba kala malik to yanzu. ينزو فتوى imam malik cikin wadda imam malik ta asali babu wasu waɗanda maganganu amma ya haya ne ya haya kaf man wane ne annabin imam malik na to ya zan inda duk imam malik ya musu karatu an ka zo ya ci bayanan imam malik ya kawo musu bayanan to bayanan da ya jiya game da an gama karatun sai malam na bayani ko ina an wai, to suna ya rubuta yanzu wai imam malik sai mu je su a idon basira sun daidai ko ba su daidai ba mu saura قال مالك من أدرك الوقت wanda ya riski lokaci ko wanda ya lokaci ya riska duk kaina wa huwa fi sarin yana bisa tafiya yana gusau ko kamar zane ka taso kana kan hanya sai lokacin sallah ya cimma a kara salata sai ya jinkirta sallah bai samu yin ta sahiyan a lafiyan da rafkanuwa ko da mantuwa hatta kadima a hatta kadima ala ahali sai da shigo gida tun kana gulɓar sallar azhar ka kama ka ko sallar la'asar sai baka samu yi ba sai da ka zo to ka shigo gida mabera annabi to ya hukunci in ya zo gida yanzu kuma amma akwai sauran lokaci ya zai sallar azhar da la'asar shin kasar zai tun da kan lokacin ya same shi ko ko tun da ya shigo gida kawa zai imam ya yace in kana kadima ala ahli in ya shigo gida inda iyalai wa huwa fil waqti shina cikin lokaci to fa ne salli da wuki ne sallama da gida tun da akwai lokaci kina gani yace wa in kana karkadima in ko ko da ya shigo gida wa kada zahabal waqti lokaci ya ya mace ta ana sallah ta yi bai sani ba ko ba ta ko da ya ko da ya shigo gida sai kira magariba ko ko cikin war haka ya dawo an ce a tashi a yi sallar magariba ko isha sai ah, Allah ma mace shi ko la'asar da yana to ya isa yi ne malam ya ce ka bi salli salatan musafi shi sallah na mata wannan fatwa imam malik suna da gyara akwai hadisi ko mai ko wanda ko wanda zamu kafa anan ai shuru shi da babu li annahu innama yaqdi Da hukuncin saboda yana rankona misilin ladhi kana ali abinda addasa gari shi zai ranta ko to ko da ta kucce mai kasar take kucce mai shi bai ranta ko in ko yana gida ba ta kucce ba ko da mai lokaci da yi ko shi ke nan ba rauto da yi ba mun ji wannan imam eh, ya haya ya ce to haka mun kaji imam mari ya ce muna kasa muna karanta amma da ku ya saki da malik ya ce ko kuna kasa duk da kawo dalili to yanzu za a ce babu hadisi ko kuma muna da hadisi ila babu da hadisi wanda ya wannan tafsiri kwarai babu hadisi wanda ya wannan tafsiri to amma imam malik malami na ko malami bai kafa doka ba shi bai kafa shari'a in malami ya faɗa ma hujja zai faɗa ina ba ta mu gane zai ce hadisi ko aya ko ijma'i ko ba haka ba to akwai duk usulun fiqh akwai hanyoyi goma waɗanda su ma sinadarai ko ku san ne hukunci hudu muttafaqun alaiha ko uku uku mutafakun alaiha kowa yadda guda jumhur sun yadda sauran shi akwai tsakani sauran shi akwai tsakani wanda duk duniya kowa ya yadda qur'ani qur'ani hadisi ijma'i wannan kowa ya yadda babu tsakani game da su abu na hudu wanda jumhur sun ka yadda wani yanzan shafin da ciki shine al ko ko mu hada muku ba kun san wanda bai tada kiyasi ibn hazm al-azwani shi ne da kiyasi yace wal qiyas zalim amma dukkanin jumhur mazahibul arba'a sun yi akwai kiyasu. ko kuma huwa sabiru ko ba haka ba sannan sauran na hudu akwai al istihban ko akwai sattu sari'a akwai ba'atu zimma akwai shar'atu man qablana duk waɗanda akwai sauran mazhabobi to ga imamu malik akwai guda da ya kara shi ne ne mazhabu ahalin madina in yi lalabo cikin qur'ani ko hadisi ya rasa in babu ijimai, to zai yi zai komo ga fatuwar mutanen madina yi kun kashi in da wannan duk mutane duk malaman madina guda bakwai da nan sun saba mata ba to shi gare hujja ta kila an fahimta shi yasa ina da mun ba da wadancan fuka hau saba na madina suka ce ni ala kullum man la yattadi bi a'immatin قسمته فيها an الحق kharija عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة suka ce waɗanda su aka ce ma'ula ma'ul suka hau saba na madina idan malai in sami kan ko bai da hadisi bai da aya ba a ijma'i inda suka ittifaki da duk mutanen madina sun ittifaki haka ya ji su gaba ɗaya sai ya hujjata inda ku kila fahimta kan da ya kuɗi haka sun ya ce ma ba shi ce ba sai ce ni ana malikun wa hadha al-amru huwa alladhi adraktu alayhi an-nasa wa ahla al-ilm bi baladin to sai ya a tun kuɗe koya eh? in kana yadda to na hujja in ba ka da sai ka ba mu wata ko haka ba wannan shi aka ce ma a ahalin madina saboda saboda ba aya ba hadisi ba ijma'i kuma duk waɗanda sun ittifaqi haka take ko haka ba mazhab ahalin madina mun san a ba mantuwa ni ba mun bai muku magana kan akwai kalmomi guda uku jumloli guda uku imam malikin alwandar amma shi da kuma sai mun shi musamman karatu na musamman gare su don bai a sun cikin karatu cewa jumlar da yake cewa wa hadha al-amru alladhi alayhi an inda sannan da jumlar da yake cewa ahalu al-ilm bi baladina inda kami sannan da jumlar da yake cewa wa huwa al-mujma'u alayhi indana suna bai baituwa cikin mafa imam malik wani zunzuru karatuna a cikin ɗaya da shi kila fahimci wannan abin da ba shi sai nan gaba fahimci wannan wannan mazhab ahal madina cikin usulu ashara imam malik adda ita kuma inda za mu magana kan a fayyace malamai sun kasu kashi uku ta don an kasa ta daidai ta suka ce mazhab ahal madina sun kasa ta gida uku na farko sun ittifaqi kan ruwaito matsala matsala su ruwaito ta wannan ma na ta ba sannan na biyu sun ittifaki a sun ruwai tota ba kila gani rashin ruwai tota magana ta ba sannan a yi ittifaki duk a ruwai tota magana ta ina ba ta mu gane wannan sannan na uku a su ruwai tota ba ta cewa ana yi sun su to ba a yi ba fahimta amma sun su ya bakin su ya haɗu magana guda wancan ya faɗi wancan ya faɗi wancan ya faɗi ba da sun ce kowa ya jiya ba a kowa ijtihadin nashi na kai ne sai sun kai ittifaqi kan magana guda matashi ku ko to duka insha Allah za mu magana kan su a karshe insha Allah cikin magana ka malikun malik yace shaku abinda aka ce ma gajimari wanda aka cewa da ya ɓace sallan magariba ta hita sallan isha'i lokacin ta yayi alhumratul latifin magari ja ja din nan da karegewa ga magari an kai magariba wannan ja na samaniya to shi aka ce mashafaf an gane in yana nan magariba nan in bai nan magariba ta wuce ce ba idza da humratu idan wannan jan ya ɓace فقد وجبت صلاة العشاء صلى العشاء تاي وخرجت وخرجت كيف مغنى كون أبا مغنى وخرجت من وقت المغرب انتهت من وقت المغرب wannan menene shi ya ba da reference ya ce ga wani ijma ahal madina kala wani mai ce mako ya ba ni wanga eh tafsiru bil ra'yi zuga ke an gane ba larabci na haka ya sani a larabci a shafafu al'umrat ko ba haka ba yau sai ka diba dictionary ka diba kawami su ka diba mi malaman loga sun ka ce sai ka diba a shafafu in ka iske al'umratu latifin madari shi a shafafu ba maliki ya yi daidai na fahimta in ko ka iske ahalin loga sun ce ba haka ba sun fasa wani abu to akwai kure na fahimta ina fata ba ku a duba shafaku huwa al-samratu allati fil maghrib ina na haka take ko a luga haka take ko amma ku ba sai idza dhahabat al-umrat faqad wajaba salatu al-isha'i wa kharat min waqti al-maghrib amma na gaba وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغني عليه عبد الله بن عمر إن جناسه يأتي أغني عليه يا suma. أبلا بن عمر وأسرى لي رجل الله في قائد لي هذا هذا أخذ وخانك لي رجل بيقل كان فلم يكاد الصلاة بيبيا صلى صلى لمن لوكة لي إيه، سوما ووتي بيبيا صلى سيبي بيرا وصلى قال يا سيمتويا ka kare ne sai ko kare sai ya sha biyu ko kare sai ya ko kare sai da zuwa biyu shi kenan sai ya suma suma ya rashin lahiyar wadda da muka nuni ko shi haka da fanta ba sai da ba ta kai sai rana ta kwaci sai a kai ka yana sannan a zuhu da la'asar sai ka ce a'a saboda ni saboda abdullahi bin umar ya samu kai na cikin wannan hali ya suma ko da ya kwarka lokacin sallah ya fita ya rama sallah kila an fahimta nan imam mali ya yi hujja da wannan sanadi ko ko da wannan hadisi mawqufun kan Abdullah bin Umar amma akwai shi marfu'un ko hujja da kalami ga mutum uku ko al-majnun ko hatta fika wal mughma alayhi ko sannan wal na'im ko da mai kwana da wanda ya suma da mahaukaci ko an ɗage musu alkalami babu wajen cin ibada gare su wannan lokaci hadisi na marfu'i ingantacce ko su abin da lokaci ya same su wannan lokacin babu wadaci sai mu ce komi su ce komi ka ce da sallah da komi mu ce komi haka komi ka ce to mun samu hadisin wanda ya ce man nama an salati aw nasiya fa bi salima mata ma zakara ko wanda yayi bacci yamman yayi bacci bai samu na asar ba ko bai samu yin sallah ba ko ko yammance to sadda biya ya farka yayi sallan nan fa innahu la waqatuha shi a lokacin da ko sai mu ce to bar bai kwana hadisi ya ce da banda kwana saurani mahaukaci da su ma ba mu da wani ko akwai wani tawo akwai wani to in babu to hukuncin na nan sai abdullahi bin umar ya umarni da shi ila gani kan haka sai ma malik sai muna wata fassara fassara ya muna shi malik in ka suma da rada azhar baka farka ba sai na ta faɗi shi haka magana ba to amma in ka suma da kare yanzu, ka farka ba awa guda da ƙarfe a sun laushi sai ka ce baka rawa ai Allah ga mura ya haka nan bai rama ba ko shi za tun karka fahimci hadisin ba bauce sai imam malik fasara ka malik malik wa zalika fi mana wannan da shi Abdullahi Umar sai tashi bai rama sallah ba a wada muka gani wallahu an Allah da shi adda sani amma a fahimtar mu hannun alwakata ka da zahar ko da ya farka lokaci ya wuce a fahimtar mu ko da ya farka lokaci ya wuce fa amma man afata mithl waqti amma wanda ya falka cikin lokaci fa innahu yusabbi shi kan sai ya sallama shi kan sai ya ko sai imam mali ya fassara to kai za ka fassara yawa haka za a farka to sai kwarai da gaske tunda in ka fara in ka farka cikin lokaci shi ke nan duniya matsalaka ka shi ka aski lokaci ko kana shi ke nan sai ka yi sallah ina ta tunne ka kuma da insha Allah ala kulli halin wannan shi ne karatun mu na kusa da shi Thank you.

Kura karatu guda, ɗan sati mai zuwa, sannan a A cewa da ina abubakar baya da tsoron mutum ana tsoron sannan idan ya zo kuma baya hawa ta wajen kila wanda ana ke hawa wanda na kasa ta mutu. to a cikin da ne gaskiya ba san wannan ba Allah ka kasa. Thank you.